Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariyar wadda ta yi daidai da karfe goma sha ɗaya na safe agogon gundumar Columbia. A wannan rana ta Litinin goma sha biyu ga watan Afrilu shekara ta dubu biyu da da ashirin 2021 inda ni Yusuf Aliyu Harande nake jagorantar shirin tare da taimakon Maryam Dauda da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abin da muke tafa da su, bari fara muku da kanin labarai. Wasu da ake kyautata zato 'yan Boko Haram ne sun kai hari a wasu cibiyoyin ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa da yawa inda suka banka musu wuta abinda kuma ya janyo damuwa game da rayukan ma'aikatan jin kaya arewa musu gabashin Najeriya. Kasar Iran ta zargi Isra'ila da silar daukewa wutar lantarkin da ta faru a cibiyar makaman nukiliya Iran ta tas da ke karkashin kasa. Kasar Japan kuma ta fara yi wa masu manyan shekaru daga kafin COVID-19 yayin da hukumomin Tokyo babban birnin kasar suka sanya tsauraran matakai don dakile barkewa annobar karo na hudu. kanan labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa za a ji hanya ɗaya tilo da za a iya kawo ƙarshen rashin tsaro da bambance-bambancen addini ko ƙabilanci a Najeriya. Sai dai a tun gaba da labarin a ce bahaushe ya mari bayan rabe bayan rabe ya tunzara inyamiri Shi kuwa sabon shugaban kasar Nijar ya fito da wasu sabbin tsare-tsare da suka bambanta da gwamnatocin da suka shuɗe. Ko me hakan yake nufi? Ku tsaya ministoci na al'umma, ba ministoci ba an yi ku don ku je ku shiga cikin gidajen ku ko ku shiga mota mai kyau ku zamana. Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafi da su kenan baya ga duk waɗannan za mu kawo muku shirinmu na ilimi garkuwar ɗan adam wanda nakan shirya kuma zan gabatar. Amma kamun duk mu kai ga waɗannan sai mun fara jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. wasu da ake kyautata zato 'yan boko haram ne sun kai hari a wasu cibiyoyin kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa da yawa inda suka banka musu wuta abinda kuma a jiya lahadi ya janyo damuwa game da rayuka ma'aikatan jin ƙaya arewa maso gabashin najeriya nan take dai babu wanda ya dauki alhakin kai hare-haren garin da masak da aka kai a ranar asabar da daddare amma ana zargin bangaren kungiyar ta masu tsauran ra'ayi da aka fi sani da iswap da kai haram a shekarar da ta gabata mayakan sun gargaɗi 'yan najeriya kan cewa za su auna su tare da 'yan kasashen ƙetare idan suka saki suka taimakawa ƙungiyoyin agajin ƙasa da ƙasa ko sojoji edward cullen shugaban shirin ayyukan jan kai na majalisar ɗinkin duniya a najeriya ya bayyana damuwa akan farar hula da ma'aikatan agaji a jiya lahadi biyo bayan harin na ranar asabar kungiyar agajin kasar norway ta ce harin ya kawo koma baya ga aikin da take yi ya kuma yi barazana ga rayukan ma'aikatan jin kai da yawa Kasar Iran ta zargi Isra'ila da silar daukewar wutar lantarkin da ta faru a cibiyar makaman nukiliya Iran ta nan tas da ke karkashin ƙasa. Wani mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Iran, Sayed Khatib Zadeh, ya ce injinan inganta uranium sun lalace kuma Iran za ta ɗauki matakan mai da martani da bai bayyana ba akan Isra'ila. Jagoran aikin nukiliyar ƙasar Ali Akbar Salehi ya kira ɗaukewar wutar lantarkin da ta faru a jiya Lahadi ta'addancin nukiliya. Hukumar makamashin atom ta ƙasa da ƙasa wani sashe na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke sa ido a kan shirin atom ɗin Iran ta faɗa a jiya Lahadi cewa ba ta da masaniya game da halin da ake ciki biyo bayan abubuwan da suka faru ba tare da ta ba da ƙarin bayani ba. Ƙasar Japan ta fara yi wa masu manyan shekaru daga kafin COVID-19 yayin da hukumomin Tokyo babban birnin ƙasar suka sanya tsauraran matakai don daƙile barkewa annobar karo na hudu. To bari mu je ga rahoton mu na farko. Zaman lafiya ginshikin ci gaban al'umma. Masana na ganin cewar hanya ɗaya da ƙasa ke iya samun ci gaba shine idan akwai fahimtar juna da haƙuri da juna. Wanda a tarihin Najeriya a baya an yi lokaci irin wannan, amma 'yan shekarun nan ana ta samun rikice-rikice a dalilin rashin haƙuri da juna. musamman rikice-rikice na ƙabilanci da na addini. Shugaban wanzar da zaman lafiya a Najeriya, General Abdulsalami Abubakar, tsohon shugaban ƙasar na mulkin soja, ya zayyano matsaloli da suka kai ƙasar matakin da take a yau. A cikin wata tattaunawa ta musamman da na yi da shi a makon da ya gabata, ga kuma abin da yake cewa. Na farko aka gafarce ni yan jaridu da masu yada surutai surutai da bai kamata ba su sukan kara ma Wayanna fitilu fitilu in ka duba in kowane ƙauye ka je a najeriya za ka ga talakawa a kowane ƙauye bahaushe mai larabe yamiri suna zaman lafiya ba wanda ya damu da meye addinin kai wani iri ne to amma irin labarurruka da ake bayarwa ba za ka taba ganin wani labarin kirki a ce a yau wannan bayan rabe ya ji ya ziyarci eh, wannan bagware ba sun yi ki sun zauna lafiya sai dai a dinga ba da labarin a ce bahaushe ya mari ya rabe rabe sun zare inyamiri wayannan abubuwa duk su suke kawo wayannan tasu suka haka labari da ake bazawa yana ƙara tunzura fitinoli kusan kowane ƙauye ka tafi a da da an ka ba ko mutanen ƙauyen nan za su taru su maka marhaba da zuwa su kula da kai kwana hudu ma su baka abinci su tabbata ka ka samu masauki mai kyau to amma a halin yanzu da muke ciki yanzu nan da an ganka babu a gari sai ka zama abin kallo sai a dunga maka da wasu da to sai an tabbata kai mutum duk irin wayannan labaru da ake bazawa su ne suke kawo wayannan fitinu fitinu kuma mutane suka yi amfani da addini da kabilanci su samu biyan bukatansu irin wayannan mutane ina masu fata Allah ya sa su gane wannan ba shi ne yafi alheri ba ai in kana neman shugabanci ba musulmi ko kirista ne kake za ka yi ma shugabanci ba dukka jama'a kake so ka shugabanci da musulmi da krista da wanda bai sallah da wanda ma bai yin addini na so ka shugabancin su sabili da ka ina fata su masu neman shugabanci za su yi makansu ya mulali yi tunanin cewa kowa su sabili da a samu zaman lafiya To ka yi magana wadda ta shafi ainihin 'yan gudun hijira wanda ake kiyasta cewar akwai 'yan gudun hijira sama da miliyan shida a cikin Najeriya. Wani irin kira kake da shi ga mahukunta don su kawo ƙarshen waɗannan sansanoni na 'yan gudun hijira da ake da su a Najeriya? To, ko dai nawa ne ya dai kamata na farko mu tabbata na farko an samu zaman lafiya wayannan 'yan ta'adda Kawo mutane su gudu su bar ma inda suke su bar 'yan hijira mun kakkafe su kuma tabbata mun kakkafe su garuruwan da mutanen nan suka taso da tabbata akwai rundunan tsaro masu tsaronsu don a ba su zama lafiya to amma haka ba zai yi ba kamar yadda na ce sabili da aiki ya mutanen nan ba yanda a kowane ƙauye kowane gari a ce dole sai an soja ko 'yan sanda wanda za su iya kawo zaman lafiya a halin yanzu nan da muke ciki dole sai mun kara masu mutane kuma an ba su training Ubangiji Allah ya kawo mana mafita. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma lokaci ne na labaran duniya kashi na biyu. A jiya Lahadi, Sakataren Tsaron Amurka Lloyd Austin ya gana da takwaran aikinsa na Isra'ila Benny Gantz a lokacin wata ziyarar aiki ta kwanaki biyu da ya kai a kasar da ke gabas ta tsakiya. Austin ya faɗa manema labarai cewa mun tattauna akan batutuwan tsaro da yawa da suka hada da shirin Isra'ila na samar da tsaro na lokaci mai tsawo da kalubalen tsaron yankin da kuma goyon bayan Amurka a kan kokarin daidaita dangantaka tsakanin Isra'ila da Larabawa da kuma kasashen da galibinsu na musulmai ne. Austin ya ƙara nana ta ƙudurin Amurka na ƙulla ƙawance mai ƙarfi da Isra'ila. kuma ya bayyana cewa ziyarar tasa na zuwa ne jim kaɗan bayan ranar holocaust remembrance day wato ranar da ake tunawa da yahuda miliyan shida da suka rasa rayukansu a kisan kare dangin da aka yi masu masu sharhi sun ce damuwar indiya kan mai da sojojin miyamar saniyar ware waɗanda suka yi juyin mulki a ranar ɗaya ga watan fabrairu a ƙasar zai sa ƙasar ta ƙara kusantar china kuma fargaban yiwuwar samun rashin zaman lafiya a kasar da ta hada iyaka da miyamar ya sanya new delhi neman saka baki don warware rikicin amurka da sauran kasashen yammaci na sanya takunkumin karya tattalin arziki a kan miyamar don matsawa sojojin lamba waɗanda suka kaddamar da farmaki akan masu zanga-zangar goyon bayan demokuraɗiyya lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane tun lokacin da aka hambarar da shugaba Aung San Suu Masu sukan lamiri sun jefa ayar tambayar me yasa Indiya, kasar demokradiyya mafi girma a duniya, bata caccaki mulkin sojan ba sosai. Amma masu sharhi na cewa New Delhi ta yi imanin cewa ba lallai sanya takunkumin kan miyamar ya warware rikicin ba. sauraro labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Za ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na voahausa.com ko kuma ziyartar shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram. don samun labarai da ɗumi su Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. Duk a cikin batun na tsaro, alamu na nuni da cewar masu taimakawa harkar tsaro na sa kai da ake kira 'yan bindiga ko 'yan sa kai na da babbar gudunmawa da za su iya bayarwa muddin hukumomi da ɗaiɗaikun jama'a za su ba su goyon baya da ya dace. Idan aka yi la'akari da yadda 'yan banga suka yi musayar wuta da 'yan bindiga. masu yin garkuwa da mutane tare da kubutar da wasu da aka yi garkuwa da su jiya a Sakkwato. Muhammad Nasir na ɗauke da ƙarin bayani a game da wannan rahoton. Duk da yake mahukunta sun daɗe suna ɗaukar matakai na samar da tsaron rayuka da dukiyoyin jama'a amma har yanzu a iya cewa da sauran rina a kaba domin har yanzu 'yan bindiga na cin karinsu babu baka a arewacin Najeriya. a wannan mako ma 'yan bindiga sun afkawa garin gwaranyo da ke jihar sokoto a arewa maso yammacin najeriya inda suka yi awon gaba da wani mutum da matar magajinsa sai dai rana ta batarwa 'yan bindigar domin 'yan banga sun yi gama da su kuma sun ceto waɗanda suka kaman daya daga cikin waɗanda aka ceto daga hannun barayin ya bayyana yadda lamarin ya faru. Bayan sun hita da mu suka kama da mu misalin karhe kusan hudu dare sannan suka tai da ni can da basu. Bayan muna nan zaman cikin wani rami sai suka ce min to sun ji an ce ma'aikata za su su amshe da ƙarfi ko yan sa kai ko mobile wallahi idan mutane sun fito sai sun kashe ni na taso na shiga cikin wata wani ko haka na rami idan da ita muna zaune sai guda ce kai wallahi ga mobile nan yi. yana ce haka nan kawai sai guda harba min bindiga sai sun hazu sun kashe ni ita wannan matar da aka suka sai ta so me sai suka hau duci sun kama halbe halbe da su da yan sa kai su yan sa kai su sun tsaya sun kai jidali da su har sun kai ƙarfin su da kansu sun ka shiga da gudu sai eh, nan an ka shiga cikin an ka ta kiran suna an ka ta kiran suna sannan na tako na tako rai na nazuru hannu an ka ce sai ni hito da ni hito an ce na hajjiya ce ga sanan sannan hajjiyan ta gashi ba ta iya tahiya sannan ta tako ta hito suka zo suka ɗauko mu da bisa wani duci aka zo mu bisa babura aka yo gari da mu. Abubakar Labban Gwaranyo yana cikin 'yan bangar da suka yi ba ta kashi da barayin har suka ceto waɗannan mutanen. Allah ya to lalle mun yi ba daɗi da su ƙwaran gaske sun kama halbin mu da wuta mu ko muna halbin su da wuta. Da sun haga dai alamar dai ba rawa ba tumami sun haka dai ba nasara a gare su kawai sai gudu sun haka mai sannan na mun ka kire wanga shi mu dan wannan mun ka kira shi sannan ya fito na tuntubi rundunar yan sanda ta jihar Sokoto akan wannan batun sai dai ta ASP Sanusi Abubakar ko na kira shi yana rike a can baya ma yan banga a yankin Raba sun fatattaki barayi inda har suka kashe mutane shida sai dai 'yan bangar suna neman haɗin kai daga hukumomi da kuma jama'a domin ƙara inganta aikinsu. Muna bin diddigin waɗanda abubuwa su haɗa kai da mu domin mu gwada muku warere waɗanda suke inda bandit ɗanga suke kuma mu muna tahiya a tare da mu duk abin da za a yi za a yi tare da mu. Akan haka ne masu sharhi akan lamuran yau da kullun irin farfesa tukur Muhammad Baba ke ganin lokaci ya yi da ya kamata a haɗa hannu da duk mai iya bayar da gudunmuwa ga samar da tsaro. Yanzu inda muke a kasar nan komi duk alama ya nuna cewa jami'an tsaro ba za su iya fa kare mu ba. sai an fito da wasu hanyoyi da wasu dabaru da za mu taimaka wa mutane ya zama abin da kaman bature ke cewa first line of defense ne za ka ga cewa da yawa daga cikin su 'yan ta'addan nan za su ce kafin a yi sulhu sai an hana 'yan banga suna tsoron su kamar yadda nuna 'yan banga sun fi su sani yanayin ƙasa da yanayin jama'a da sauransu. Masu shari'a akan lamuran yau da kullum na ganin cewa duk da yake wasu lokuta ana kokawa akan yadda 'yan banga ke wuce wuri ga aikin su amma idan hukuma ta yi musu tsari to za su iya aiki yadda ya kamata su kuma taimakawa tsaro fiye da yadda ake tsammani. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. Idan kuma muka leƙa jamhuriyar Nijar kuwa za a ji cewar sabon shugaban ƙasar Bazoum Muhammad ya bullo da wasu sabbin matakai da nufin Tilasta wa ministocin gwamnatinsa su himmatu da ayyukan da aka ɗaura musu wanda a gefe ɗaya kuwa ya soke ayyukan wasu mutane waɗanda ake baiwa hadiman ministoci a can baya sakamakon lura da yadda irin waɗannan ofisoshi ke zama ƙarin lalura ga baitulmalin ƙasar ga su mummuni barma ɗauke da ƙarin bayani a taron majalisar ministoci na farko da ya gudana a washe garin fitar da sunayen mambobin sabuwar gwamnati ne shugaban kasa ya sanar da su sabon tsarin da yake shirin shimfiɗawa wajen tafiyar da al'amuran mulkin kasa saboda haka daga yanzu ya zama dole kowane minista ya gabatar da rahoton ayyukan da ya gudanar a tsawon watan da ya shuɗe matakin da tsayyabu lawan sallauna yar ya yaba da shi saboda a cewarsa tsari ne da ka iya zaburar da jami'an gwamnati akan aiki shi gwamnati ake yin shi don saboda a warkar da eh, matsaloli wanda al'umma take da ya kamata 'yan gwamnati su san da zaman su zama al'umma ne to wannan kalamin ne shugaban kasa muhammad bazum ya ce ma ministocin shi ku tsaya ministoci na al'umma ba ministoci ba an yi ku don ku je ku shiga cikin gidajen ku ko ku shiga mota mai kyau ku zamana ya kamata duk abin da ke mutane ke hidi kan hanya ne cikin daji ne cikin gari ne ya zamanto kunnuwan ku buɗe suke kuma kun yi la'akari da wannan domin kun magance abin wani abin da ke zama sabon tsari a tarihin jagorancin al'amuran zartarwa a wannan ƙasa muhammad bazum ya soke mukaman daraktocin da ke matsayin hadiman ministoci wato director da kabine da nufin takaita larurorin da ƙasa ke fama da su shugaban haɗakar ƙungiyoyin rowa da dambashi son allah wani yake kallon matakin a matsayin wani ci gaba cewa ya zartar da shi abu ne da ya danganta da jajircewar shugaban ƙasa banciya ba zai iya ba amma na san da sai ya jaye hannu riga shi tunda mun san da haraka ministoci shi ke zuwa a kasar ga tunda tun na naɗa su in ya zamanto bisa haraka ta ta saurai an kai dan kana dan siyasa dan ka kama min ba dan ka iya aikin ba an ka azaka to kaga irin wannan abin sai mu ce to tunda mutane sun saba da banza in kai minista na to kai ka kai kololo inda za ka yin abin da ka so ba bisa doka ba ma mugun sabo ne wanda an ka sa cikin akidodi na eh, mutanen mu ce 'yan siyasa kenan in ya zo ce zai kara shi to sai yayi gaskiya a ra'ayin sakataren kungiyar kad kabiru isa su ma rajin kare demokradiyya na da rawar takawa wajen shimfiɗa wannan tsari da ke zama wata hanyar murkushe miyagun ɗabi'un da aka yi fama da su a zamanin baya Nijar ta duka 'yan kasa ce gaba ɗaya a duk lokacin da an ka ɗauki wani abu wanda zai sa kasa ta ci gaba to lokacin nan duka ɗan kasa mai kishin kasa ya kamata shi bada goyon baya wanda ke kawo neman yin zagon kasa ko wane ne za a hidda shi daga cikin sistem ko wane ne tunda shi bai aminta abin ba tunda dama daga cikin ta akwai amana da an gaba mutum akwai yarda wanda ke sa a baka alƙawari ka tabbatar da shi haka nan za mu hito mu sa ƙaho wando guda da duk wanda ke son shi hana Nijar ta ci gaba karkasa manyan mukaman gwamnati a tsakanin jam'iyyun kawancen da suka lashe zaɓe wata daɗaɗɗiyar al'ada ce da talakawan Nijar suka jima suna kokawa da ita ganin yadda abin ke zama tamkar wata hanyar kashe mu raba a tsakanin 'yan siyasa wanda kuma a ƙarshe ke zama babbar diya a wuyan gwamnati. Dalili kenan ake alakanta sabbin matakan na shugaba Muhammad bazum da ƙudurorin da ya ayyana a jawabinsa na rantsuwar kama aiki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. To Ubangiji Allah ya mu dace baki ɗaya. Masu sauraro Kada dai kumanta kuna tare ne kai tsaye da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwa dan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa daraja Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku da wannan la'asariyar ta yau litinin. Ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Masu sauraro a yau shirin namu zai ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata ne. inda muke jin wani yunkuri majalisar dattawan Najeriya take yi a tsakanin waɗanda suka yi karatun digiri a jami'o'i da waɗanda suka yi karatu a kwalejojin kimiyya da fasaha don ganin an ba su kulawa daidai da daidai. Sanata Ahmad Babba Kaita ne shugaban kwamitin asusun kula da makarantun gaba da sakandare. Ya ce suna iya bakin ƙoƙarinsu don kawo daidaito a tsarin. saboda haka yan wata sabuwar majalisa ta zo ta shiga to sai an sake wani to amma alhamdulillah yanzu duk matakan da ake nema a dauka na a daidaita wannan abun an samu sai dai kuma akwai korahe-korahe a kan shi wannan kudurin akwai wanda ba su yarda ba kamar mun samu wakilan babban ah, sakataren gwamnatin tarayya ɗaya daga cikin abin da ake cewa establishment sun zo nan gurin sun ce su ba su yarda da wannan tsari ba akwai korahe-korahe na jami'a cewa daga babbar ma'aikatar da take kula da jami'o'in kasar nan cewa to in kayi haka yanzu mbte ofisin da yake kula da makarantu irin waɗannan to shi kuma ya zaka da shi za ka haɗa su ne wuri ɗaya da in ba wannan bambancin to za su dawo kamar kalkashin jami'a kenan so in babu wannan ya za yi so waɗannan waɗansu abubuwa ne wanda yanzu masana har kai muke ta tattauna da su na yadda za mu ga an samu daidaito kuma ƙudurin ya cimma ruwa distinguish me yasa kake ganin irin wannan ƙorafe-ƙorafen ke ci gaba domin waɗanda suka yi hnd da waɗanda suka yi digiri tare fa suke bautar ƙasa to me yasa ba a yi wa'annan korafe-korafen ba to dalilin da yasa muka kira wannan dandalin kenan domin mu samu kyakkyawan fahimtar mine ne yasa aka samu wannan bambancin daga inda Allah ya sa muka saurari jama'a muka samu dalilai in dalilan suna da kwari to sai mu ce wannan abun bai yiwa amma in bai da kwari babu wani dalili wannan ma zalunci ne ni a wurina saboda haka kuma kamar yadda na gaya muku daga farko shine mutane da yawa sun zo suna goyon bayan wannan kuduri da aka kawo amma akwai baka rasa dama masu koke kan irin waɗannan abubuwa amma menene maslaha shine a yi amfani da masana da masu ilimin abu domin su hiddo da wata hanya wadda duk waɗannan 'yan koraye-korayen da ake za a iya magance su domin a samu a cimma matsaya mai girma sanata wannan batu kamar yadda ya ɗauki hankalin mutane kwarai da gaske musamman ma ɗalibai da suke fitowa daga waɗannan makarantu guda biyu eh, an yi zaman jin sauraron ra'ayoyin jama'a kan wannan batu da masana wannan fanni kwamiti aikinsa ne zai rubuta shawarwarinsa ya miƙa zauren majalisa domin yin muhawara distinguished wannan batu ya ɗauki hankalin mutane kwarai da gaske musamman ma ɗalibai da abin ya shafa wani abu ne ya ɗauki hankalin kwamiti da za ku kai gaban zauren majalisa a lokacin da za ku rubuta rahoton ku. To alhamdulillahi wannan ba sabon korafi ba ne ba. Ya daɗe wurin majalisa uku yana shiga yana hita yana lalace amma ba a taba kaiwa inda aka yanzu ba dalili shine a wannan kudurin ma daga cikin majalisar ya hito aka kawo shi kwamiti dina don mu bincike mu ga menene gaskiya lamarin domin a samu matsaya da yawa sanatoci sun ba da goyon baya tun ma kafin ya zo dandalin sauraron koke-koken jama'a sun ba da goyon bayan a canza ma wannan abun uh, fasali ya kamata a kalle shi a kalle shi da idan basira domin a samu mafita to ina tabbatar da cewa wannan karan shi kuduran zai samu damar wuce dalili saboda mutane da yawa suna ta tambayar kansu wai dan allah me yasa ake samun wannan bambanci ba kamar la'akari da cewa waɗanda suka je waɗannan makarantu na hnd da na ma diploma nasu suna iya tuwa yau gobe su wara aiki amma ɗan digiri in ma ya fito daga digiri ɗin sai ya je ya yi koyi aikin saboda abin da aka koya maka ba a bayyana yake ba su kuma waɗannan makarantun an riga an koya maka ya bi maka jiki saboda haka ina ganin wannan ƙudurin zai zai samu wuce insha Allah masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu sanata ahmad babba kaita da kuma wadda ta taimaka wajen haɗa shirin Madina Dauda, sai wadda ta daidaita muna sauti, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam. Ilimi shi morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi hau shi ɗare ɗan, to shi mara ilimin fa hangawa, mai ilimu ya san martaba ga mutane. Yanzu kuma bar mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro da kukan aiko mana ta hanyar saƙon imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Aliyu Usman Taka Lafiya birnin Kebbi wanda ya ce VOA Hausa ina tir da Allah wadarai da mummunan kisan da aka yi wa sojojin tarayyar Najeriya har kimanin goma sha ɗaya. Da wannan nike kira ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da tsohon shugaban ƙasa Chief Olusegun Obasanjo wajen ɗaukar mataki mai ƙarfi ga dukkan masu hali makamancin wannan. sai saƙonmu kuma na gaba wanda ya fito daga comrade buhari yahaya guru sakataren kungiyar muryar talaka reshen karamar hukumar guru inda yake cewa hatara da kifi na ganin ka mai jar koma na fara da wannan karin magana ne ganin yadda watan ramadana ke dab da tsayawa inda 'yan kasuwanmu ke karawa kaya farashi duk da irin kiraye-kirayen da ake musu da su sassauta wa talaka su yi azumi cikin walwala allah ya kyauta Wasikar mu ta ƙarshe ta fito ne daga Hassan Dogon Faci wanda ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Tabbas ƙasar mu Najeriya tana cikin mawuyacin hali na hare-haren 'yan bindiga da sauran matsaloli masu yawa. To amma fa idan an bi ta ɓarawo ya kamata a bi ta sawo domin shi shugabanci na Allah ne kuma yana ba da shi ga wanda ya so a lokacin da ya so. Ya kamata al'umma mu rika yi ma shugabanninmu addu'a ta gari domin idan ka yi ma shugaba addu'a ya lalace to mu ne za mu ji a jikinmu idan kuma ya gyaru to mu ne za mu ji daɗi. Da fatan Allah ya shiryar da shugabanninmu. Amin Allah ya ba mu ikon yi masa addu'a ta gari. To da fatan za ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku. To a gaida Hanifa Isa da wasiƙun masu sauraro. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan la'asariyar taku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu shirin mu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar Kamaru. karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen har ma da rahoton mu na musamman daga jihohin Arewa ta Yamma. Amma kamun mu yi sallama da ku, Bar mu mika sakon fatan alkhairin muryar Amurka zuwa ga mai sauraron mu a yaushe Hajiya Samira Mustapha Bawa, uwar gidan Alhaji Nasiru na Maska. ta da fatar suna cikin ƙoshin lafiya da iyalansu baki ɗaya. Allahumma amin. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin. Sai wadda ta daidaita mana sauti, Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi. daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace salam.